asalin aqidarsa wanda daga cikin masu wannan masa hukunci ma shi kansa akwai shi ɗalibin nasa ibn mutahar yi ya taɓa hukunci cewa shi malamin nasa kafiri ne ko da ba da sunansa ba ya yi hukunci ne akan mai qad arafa kullu ahadi duk wani mutum ya sani kimanin ibn ya nan yana nufin malamai don wasu abubuwan irin wannan da yake ambata ba kowa san su ba sai malaman tunda magana akan waɗannan musamman firkoki ne guda biyu zai kawo cewa annal ismailiyya wal nusairiyya hum min at-ta'if alladhina yuzhiruna at kun san magana ko akan waɗannan firkoki in ba malamai ba wani suka san su eh, a garin da suke ma akwai su za a ga ba mu san aƙidinsu ba da yawa tun da dama aƙidin nasu ana tafatturi ne ƙarƙashin wani abu akwai aƙidin a ba su ake kalla ba to abin da zai faɗa a nan shine kowanne mutum ya sani cewa 'yan ismaili da kuma 'yan nusairiya hum min al tawaif alladhina yuzhiruna at-tashayyu suna cikin kungiyoyin da suke bayyana tashayyu'i su bayyana cewa su masu bin aqidar shi'a ne shi'ar kuma da ake danganawa a ce a ita ce aqidar kare martabar ahlul baiti sai ce to yan ismailiya da yan nusairiya suna daga cikin masu tafatturi su ɓoye aƙidunsu amma su sisirce kansu da cewa su mabiya ahlul baiti ne wannan da awadda mutane da yawa suke yin ta suke dangana kansu zuwa ga tashayyu'i tashayyu'i na ahlul baiti magana ne akan ismailiya da nusairiya sha Allah kun san su kun san su a ismailiya wanda ake dangana su zuwa ga wato ismail ibn ja'far ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib dan gidan ja'far as-sadiq wanda yan ismailiya din suke cewa shi shine imaminsu kuma shine qa'id in an ce qa'im ana nufin mahdi wanda daga shi duniya ta kare to masu wannan aqidar su ake cewa ismailiya duk da mun sha magana dai akan su cewa sun rabu zuwa kashi kashi akwai ismailiya khalifa su masu itikadin imamar si ismail ibn ja'far akwai kuma ismailiya mubarakiya su ne masu itikadin cewa aitin da shi ismail ya mutu kafin babansa to imamanci bai halatta ya tafi zuwa gun yan uwansa su muhammad da abdullahi da ishaq ya an ja'far sadiq ba sai dai ya tafi wurin ɗansa ɗansa shine muhammad ibn ismail wannan su ne yan ismailiya mubarakiya to mafi yawan ismailiyar da ake da ita a zamanin yanzu daga waɗannan suke su ma karkasu zuwa nizariya musta'aliya ga sunan dai su agakhaniya buhura da makamantansu to masu wannan aƙidu na isma'iliya da kuma 'yan nusairiya su kuma nusairiya kun san su ma mun dai taɓa magana a kai ko mabiya a muhammad ibn nusair ko an nusairi albasri wanda suke dangana kansu su ma zuwa ga ahli baiti kuma daga cikin manyan aqidun su shine itiqadun uluhiyyah Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu suna cewa ilahi ne a shine mahallicin samai da kasa da kuma dai abubuwa da yawa da suke ambatawa wanda ya assasa wannan shine kamar da ambata mana Muhammad ibn Nusayr al-Basri al-Tusi ko al-Numeri 270 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi wannan mutum to shi ake dangana wannan aqida na gaya mana kuma masu shugabanci a yanzu a garin ko a kasar da ake kira Suriya masu wannan aqidan ne dududu adadin su kashi goma ne cikin ɗari a Suriya gaba ɗaya amma kuma mulkin Suriya a hannun su yake su da Faransa suka go lokacin da za su yi mulkin mallaka a Suriya suka ba su suna mai daɗin ji suka kira su al'alawiyin yan alawiyu ma'ana dangana su zuwa ga ali kasa suna ne haka kowa zai ji an dangana shi zuwa ga ali suna ne mai daɗi radiyallahu ta'ala an to amma hakikanin sunan su nusairiyya wanda daga cikin aqidun su akwai uluhiyyat ali ibn abi talib akwai kuma cewa ali radiyallahu ta'ala anhu ظهر للعالم بسورة الناصوت وفيه أيضا اللاهوت ذاك اجتمع فيه الناسوت واللاهوت haka suke cewa Ali bin Abi Talib akwai Nasut da Lahud Lahud shine ubangijin kaka bangaren ilahi Nasut kuma shine bangaren insan a jikinsa shi yasa har suke girmama din ina mai mai ko wannan nasan san duk kun ji shi suna girmama wane ana ne mai kuna manta ko? Abdurrahman ibn Muljib wanda shine ya kashe Ali ibn Abi daga cikin kawarijawa su ɗan waɗannan aƙidan nusairiya suna girmama shi suna ganin girmansa wani zai ce ya haka ya wanda ya kashe wanda kuke ganin ubangiji ne kuma sannan ku ce kuna girmama shi sun ce suna girmama shi saboda ya rabe tsakanin allahotu wannan su. da can an rikice dakalar lahot fin naso cewa ilahi ya shiga jikin ali ta hanyar abin nan ta kammus za ki tuma incarnation ko san shi suna itikadin cewa ilahi ne ya shiga jikin ali don haka ali lahos ne da naso kamar ne muka faɗa ɗazu ko da abdurrahman bin muljim ya zo ya kashe shi me ya faru kenan sai suka ce an cire naso din ya tafi ya mutu amma lahot yana nan tunda lahot din spirit ne ma'ana ran ruhin alim shine ubangiji da haka wannan ya kara karfafa musu aqida su yanzu ubangijin ya samu yanci an raba shi daga ɗan adam saka kuma sai suka gode ma wannan wanda ya kashe shi kiwa falsafa yadda in ta shiga kan mutum haka za ka juya masa mummunan abu sai ka ga ya mai da shi mai kyau to wannan su ne yan sairiya to waɗannan mutanen suna daga cikin mutanen da suke bayyana tashayyu'i suna dangana kansu zuwa ga ahalin baiti cewa su in shi'a ne wa in kano fil batini kuffaran kina ne kulli milla ko da dai sun kasance a batsininsu su can a ɓoye kafirai ne can ta su wanda suka zare jikinsu shine munfalikhin sun zare jikinsu ne kulli milla daga kowane addini ba sa bin wata milla su ba yahuda ba su ba nasara ba su ba musulmi ba yace wan nusairiyatu hum min hunati rafida su ɗan nusairiya ne suna cikin masu zurfafawa masu wuce iyaka a cikin rafida mun san sunan rafida aka ambace shi ya kunshi dukkan waɗanda suke rafdin duk dai asalin sunan daga rafdin zaid ibn ali ibn al ne daga nan aka samu wannan asalin sunan amma duk wanda suke rafdin kamar abubakar da umar da sauran sahabbai suka kafirta su ana kiransu rafida kamar yadda malam abul hasan al-ash'ari ambata a cikin littafin sa maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin ya ambaci ana ce musu rafida ne saboda rafdin abubakar da umar duk da cewa mashhuri dai shine ana kiran su rafida saboda rafdin zaid ibn ali ibn husayn kamar da muka sha ambata a baya to suna daga cikin rafida alladina yad'una ilahiyyata ali wanda suke da awar cewa ali ilahi ne radiyallahu ta'ala an wa ha'ula'i ise waɗannan mutane akfaru min al-yahudi wan nasara kafircin su har ya na yahudi da kirista bi ittifaqil muslimin yake wannan da ittifaqil musulmi saboda wannan maganar ba ibn tumiya ne kawai ya faɗe ta na ya ambata mana wani labari ba sau ɗaya ba na malam al-ghazali abu hamid algazali muhammad ibn muhammad ibn muhammad abtusi al wanda dai aka fi ya shahara a gun malamai da ɗaliban ilimi da ana ce masa hujjatul islam al-imam al-ghazali wanda ya rasu ɗari biyar da biyar na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da littafi da ya rubuta sunansa fada'ihul batiniyya fada'ihul lokacin sarki al-mustadhir li amrillah daga cikin daular abbasiya a zamanin sa ya rubuta wannan littafi saboda wannan fitinar ta masu wannan aqidar ta dame su sai ya rubuta wannan littafi don bayanin tarihin su da bayanin aƙidunsu da maratibinsu da yadda suke da'awa da sauransu to a cikin wannan littafi ya ambaci wata magana da na sha gaya mana a nan cewa lokacin da aka ce daular farisa musamman da yaƙi an ce daular farisa ana nufin daular iran ta yanzu persian empire aka ake ce mata lokacin da musulunci ya zo ya mamaye wannan wuri a gefe guda rumawa wanda ake cin bai zantsin yan fiya su ma aka ci nasarar su aka ci nasara a kansu suka dawo musulunci karshe kuma zamanin umar mun sani radiyallahu ta'ala an shi ma aka ci nasara akan daular farisa to lokacin da aka gama wannan malam gazali yake cewa haushin da ya shiga cikin zuciyar waɗannan mutane mutanen iran cewa an rusa musu daula yanzu su masu bin larabawa ne bayan ku da balarabe sauro ma fi shi daraja a gun mutanen farisa to yau gashi abu ya zo ya juyi larabawa sun zo sun su da yaƙi kuma an sallama dole da ƙarfi to an samu wanda sun musulunta daga ciki hazuci aka sami kuma waɗanda suna nan akan aƙidunsu ba su bari ba akwai aƙidu irin su manawiyya asanawiyya masdakiya duk tsofin aƙidu ne na majusawa a iran to waɗannan mutanen suka haɗu da wasu daga cikin yahudawa da nasara suka tattauna cewa tunda musulunci ya zama musu wannan a ƙayar a makogoro kuma da ƙarfin tuwo ba za su iya maganin sa ba kamar da bahaushe ke cewa to abin da za su yi shine su shiga cikin musuluncin da niyyar su sassaƙe shi su sassare shi ta ciki sai a yi da'awa aka zato wata hanya ce mafi sauƙi da za a shiga wannan fi magana da zalimi yace hanyar da ta fi musu sauki da za su shiga don su ɓata addinin musulunci ta ciki shine su shiga kofar shi'a ita ce domin harkar shi'a za ta fi musu sauƙi za ta fi musu domin masu bin wannan hanyar hanya ce da aka gina ta akan atifa kawai biyar da ran mutum ya baci zai iya ƙirƙiro komai ya faɗa kuma zai gaskata kowace ƙarya zai kuma iya ƙaryata kowace gaskiya suka ce wannan hanyar ta fi musu sauƙi shine suka shiga aka samu hanyoyi da yawa wadda asalinsu dama ba musulunci suke so ba ba musulmi ba ne su amma sun shigo ne domin su ɓata addinin musulunci to shine ibn shamiya ke cewa waɗannan mutanen yan nusairiya da yan ismailiya ittifaqin musulmi yana kan cewa asalinsu dama ba musulmin ba kuma kafircin da suke tafi da shi ya fi kafircin yahudu da nasara kamar da kawo mana misali a cikin waɗannan maganganu da za su biyo ba a kafin mu je nan la'allabi zai mana fa'ida in ambata mana wani suna da ake ce cewa masu wancan aƙidu duk daga wannan ba gazalin ne ya ambata ba la'alla za ku ji ana faɗin wata firka ko in ce wata tafiya ko wata fikira ana ce mata ashu'ubiyya kun gaba ji biya nisba ce zuwa ga shu'ub jami'in sha'ab sha'ab shine kasashe nation nation kabilu kabilu jama'a jama'a wannan wata ƙungiya ce da ta kafu bayan da musulunci ya rusa daular farisa wadda tunaninta shine yadda za a yi ta kowace irin hanya a yaƙi kuma a yi makarƙashiya ga wannan sabon girman da sabon ƙarfin da ya zo ya fi ƙarfinsu na larabawa shi yasa suka kafa

yana makon sai ba Allah ya sa ta aure. Amen. wanda su ‘yan Ismailiya abbaru bihi ma sun yi amfani da wannan lafabi na asabiki wa tali an kuma suna nufin al'aqil wa nafs inda falasifa ma'ana abinda ‘yan falsafa suke nufi da al'aqil wa shi ne ainihin abinda su ‘yan Ismailiya suke nufi da asabiki wa tali domin abun ‘yan falsafa suna cewa wujudin nan ba mun taɓa zancen ba a darasin alfurkan mun yi magana cewa masu filosofi suna itikadin cewa a wannan duniya da muke gani wasu ukul ne wasu hankula ne guda goma ta hanyar su aka same ta al'aqlul awwal khalaqa al'aqla khalaqa al'uqul at-tis'a dunahu shi hankalin farko shi ya halitti hankula guda tara ban da shi shi kuma na biyu shi ya halicci guda takwas banda na farko da shi shi kuma na uku ya halicci guda bakwai banda na farko da na biyu da shi shi kuma na hudu ya halicci guda shida banda na farko da na biyu da na uku banda shi to haka har aka zo kan al'aqlul ashi al'aqlul ashi shi kuma shine ya barbari al'aflak al'aflak ana nufin halittun sama da taurari da rana da wata da kuma wannan duniyoyi da ake cewa mars da wane ne waɗannan guda bakwai in ka lissafa su shi yasa suke kaddasa lafazin bakwai saboda waɗannan abubuwan guda bakwai a lissafin da suke musu to wai wannan hankali na goma su ya barbari waɗannan abubuwan su kuma sai suka halicci duniya don haka su taurarin nan da rana da wata suka halicci duniya shi yasa su ɗan asalin greek suke bautawa rana da wata da waɗannan abubuwa sirrin abin kenan na fata kun gane wannan abu to suna cewa al'aqalul awwal da asani suna cewa al'awwal din shine a wannan sunan da ya kawo shine ne ne al'aqlu haka ce kiran shi shi kuma na biyun sai su kira shi annaf kun gane abu to ai kun ga kamar yadda waɗancan suke cewa abubuwa biyu ne ko ilahi guda biyu ɗayan shine illar samun ɗayan kuma sannan su suka halitti sauran abubuwa daga baya kun ga ba bambanci wajen fikirar kawai sunan ne aka bambanta waɗancan suna cewa as wa tali wannan kuma suna cewa al-aqlu nafsu Allah sa an fahimta wa anin nuri wa zulmati inda al-majus kuma shi suke nufi dai da haske da duhu a wurin majusawa don majusawa Allah bi abu suke bautawa su ma suna cewa wai komai asalinsa ko ce komai duniya yana koma ne zuwa ga haske ko duhu don haka da hasken nan da duhu su ne alloli guda biyu amma su ma kamar yadda wannan suke su biyun nan shi annur shi ne ya samar da zulma shi ya samar da duhu amma ba tare da ɗayan ya riga ɗaya ba su ba shi ne da kaga kenan shi ne asabiqi wa talidin shi ne al'aql wa nafsun to abun majusawa shi ne abin da suke kira da fatan mun gane in kun lura kun ga za ku ga abin yana komawa ne zuwa ga wannan juzuri na waɗancan aƙidu na majusawa na aƙidun asiya da suka zo suka yaɗu aka shigo da su cikin addinin musulunci tun da dama akwai su mazdak mazdak aƙidun aƙidun su har sun zo daga baya har zamanin isma'ila batsiniyar an same su ana kiransu da wannan sunan mazdakiya shi mazdaki kuma wani daga cikin shugabannin majusawa ne wanda shine ya fara zuwa da fikirar shuyu'iyya da muke bi ɗan san shuyu'iyya ko na shuriya communism muna jin communism shi mandak shi ne farkon wanda ya fara zuwa da fikirin communism a tarihin duniya kamar da marubuta masu bincike suke cewa don shi ne ya fara cewa um, duk wata mata da ka gani da duk wata dukiya to ba a yin mallaka a cikinta don haka ba aure kawai kowa ya samu matar da ya gida mana take ta ma'ana ba a mallaka ai kwaminisanci in ba ku sani ba wanda da suka karanta communism da can a baya a jami'o'i da kuka yi a baya ana karanta waɗannan abubuwan ko zaki da kwaminisanci shine komai mallakar gwamnati mutum ba zai samu ba private ownership na wani abu da zaka mallaka a ce wannan gidan wani ne mota ta wani ce a'a komai na kowa ne to haka mace take zamanin mazda ba majusi ne can a baya tun kafin zamanin annabi isa ne tsohon abu ne sannan babu kuma mallaka na ga dukiya ko gida ko wani abu to waɗannan aƙidun su ma suna cikin abubuwan da suka samu wuri zuwa wurin waɗannan mutane shi yasa kuka ga in isma'iliya asra'un nasu ila ibahiyya sun fi kowa gaggawa zuwa ga harkar ibahiyya harkar ayi zina kowa kawai ya taki wanda ya ga dama daga cikin mata ba zancen haram ko halal to waɗannan abubuwan su ne in aka samu damar a ba su suna na shari'a sai a ba su sunan mutu'a da makamantansu wanda a hankali a hankali mutum ya saba da waɗannan abubuwan zunubi ya yi masa tasiri ya lalata masa zuciya to zai ga har waɗancan ɗin a da ƙaryata Allah ɗin da komai za a ga ana yi tunda har an kai da an same ɗan adam ɗin da zai zo kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya zo ziyara ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da shi ya ce ya rasulullah إنك أخطأت خطأ كبيرا حيث فارقت الدنيا ولم توصي لأحد kaga wanda zai gawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nan gaban me zai gawa Allah subhanahu wataala ai kuma wasu magana sun faɗa cewa Allah da annabinsa shine Muhammadu kuma khalifan annabin shine Abubakar mu ba mu yarda wannan Allah ba ai sun faɗi wannan shi ma ni'matullahi jazairi ya faɗi wannan a cikin al wata zamu zo mu karanta shi to kun ga waɗannan abubuwan mataki mataki ne in aka fara fara mutum da ma hanyar san ahlul baitin da ne da ne to kuma aka cusa masa waɗannan ƙayyaren ya fara ganin rashin darajar abai da rashin mutuncin su a hankali kuma sai a je a taɓa sunna a hankali sai a je a shi ke sai ga musulunci ba shi da kima ba shi da wata daraja in ka bar shi ma za ka ji ba komai kai ba to Allah madauki ya sawa kenan to ne sai ke cewa wa rakkabu lahum mazhaban suka haɗa musu wata mazhaba min mazahibis sabi'a da aka samu daga mazhabar sabi'awa masu bautawa rana da wata taurari wasu suna cewa masu bautawa mala'iku wal majus da addinin majusawa zahiruhu at-tashayyu a bayyane shi an ne amma a ciki kafirci shi ne abin da ke nufi yace wala raiba babu makawa babu kokonto kuwa annal majusa was sabi'ata sharrun min al-yahudi wan nasara sabi'awa da majusawa wallahi sharru su ya fi mai yahudu da nasara don me yahudu da nasara asalin addinin su daga sama yake Allah ne ya saukar da at-taura da annabi Musa kuma mabiya annabi Musa su ake ce mai yahudawa ko suka sama kansu yahudawa duk da addinin annabi Musa da shi abin da ya zo da shi ba sunan sai yahudanci ba amma dai masu wannan addinin su ake ce mai yahudawa ai ko haka nan masu bin annabi isa su ake ce nasara ko da ba suna kan hakikanin abin da ya zo musu da shi bane asalin ne daga Allah yake gurbata shi ake daga baya to masu wancan addini tunda dama asalin su masu bautar rana ne da wuta da makamancin waɗannan abubuwa kaga ba za su fi hudu alheri ba dan alheri yana ga abin da aka samu daga sama wato daga Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da ibn jami'a ke nufi a wannan muqarana ce sai ce walakin tabaharu bit tashayyu'i amma dai sun yi ah, kuna kallon yawa amma sun yi tazahuri sun bayyana shi'anci ne a bayyane suka ce suna bin harkar shi'a ta ahalil baiti bayan ko ahalil baiti ba su da alaka da shi'a sai ce ƙalu sai suka cewa an anna shi'ata ga illar da ta sa ko sababin da ya sa suka zaɓi shi'a ita ta fi musu sauƙin su shigo su rufe addinin musulunci ta hanyar ta yace an anna shi'ata domin ku shi'a asra'u tawaifi a cikin ƙungiyoyin musulunci gaba ɗaya babu kungiyar da ta fi sauri da gaggawa istijabatan lana wajen amsa kiran mu kiran su hmm? kiran su su ma'ana kiran su ya fi karbuwa cikin masu wannan aƙida ta shi'a don me bari ku ji sai ce liman fihim min al-khuruj an shari'ati saboda dama su suna da fita daga shari'a asalin addinin nasu shine a saba wa abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi tunda duk a cikin aƙidun da suka ware ba wanda suke da su ban da su za ka ga cewa babu ɗaya da za ka iya samuwa daga alƙur'ani ko sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu ɗaya da za ka samu akwai shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi banda abubuwan da muka yi tarayya wajen a dubi gabas a sallah sauran abubuwan da ba masu su sai su babu su a cikin wasu banda su za a ga cewa ba su da asali na alqur'ani ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin abin da yake karantar wasu da'iman ai mun sha faɗa anan cewa ko harka ce ta ihu ta kama ka kana son binciken wani hukunci sai ka je wani gari ka nemi malamin shi a karasa ina so in san hukuncin abu kaza sai baka samu malamin shi a in kana shi a kenan ko in yana shi'a mai shi'a in ya tafi garin shi'a ko wani gari bai san kowa ba yana so ya wani abu na hukuncin shari'a yana son ya samu malamin da zai baki fatawa suka ce in bai samu kowa ba daga cikin malamin shi'a me zai ya tafi gun babban malami na sunna na wannan gari sai masa fatawa ya duk abin suka ce duk abin da ya baka fatawa a kai to ka je kai sabanin sa ita ce aqida shi'a to kaga wannan menene shine shine abin da ke nufi wannan shine khurujin an shari'ati fita ce daga shari'a ta Allah subhanahu wata'ala da kuma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ke cewa wali ma fihim min al-jahl kuma saboda tsabar jahilcin da Allah ya hore waɗannan mutane suna da jahilci kamar asayar wa tasdiqu wa al majhulati da kuma gaskata jahilce jahilce da wauta iri iri wannan mun karanta a baya cewa suna gaskata ƙarya komai muninta suna kuma ƙaryata gaskiya komai ƙalailaicewarta Bi yadda take da kyau za ga sun ce mata ba ta da kyau Bi yadda kuma wani abu yake muni za su iya gyara shi ya zama mai kyau shi yasa labarai akan sahabbai mai kyau za a juya maka shi ya zama mummuna in aka ruwato magana ta tawabu'u daga wani ya kamar misali abubakar yana cewa ba ni ne mafificin ku ba sai a dauke to gashi na aiki ma ce ba shi ne mafifici ba shi bai yana magana ne ta tawabu to amma an jiwa ta ce to kaga shi ma ya faɗa da bakinsa cewa ba mafifici ba saboda ne ko kawa ake dama a nemo abubuwa irin waɗannan to Allah mai yake sauke yace wali hada kana a'immatuhum fil batini falasifa shi yasa shugabanninsu a boye su ne waɗancan masu bin falsafa ɗin nan kan ah, nasiru tusi kamar wannan dinin tsufi hala wannan da muke magana a kai wa ka sinan haka nan kamar sinan al-basri allazi kana bi usunihim bi sham wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manya manyan waɗannan yan batsiniya din wanda yake cikin wato katangunsu wato manyan wuraren nan da suka yi a saman dutse suka gina suka buya wani mai magana a makon da ya gabata a kansa yace wa kana yaqulu qad rafa'tu anhum as-sawma was-salata wal-hajj waz-zakat shi wannan sunan albasari basri haka zo ya ce wa mabiyansa yana ga wa abokansa cewa wannan mabiyan na kyale su na dauke musu sallah da azumi da zakka da haji kawai su zauna ba ruwansu da sallah da azumi da zakka da haji in suka yi da'a gare ni fa idza kanat al-isma'iliyyah innama yatazaharuna fil islam bit-tashayyu' yace in kuwa yan isma'iliyan nan a musulunci dai suka rasa abin da za su sa a gaba shine katangar su ko ga abin nan garkuwar da za su yi ita ce wanda za su bayyana ta cikinta sai shi an ci wa min hudakhalu wa bihi zaharu ta cikinsa suka shiga kuma sannan daga shi suka bayyana wa ahluhu ko wa ahluhu hum na ilayhi kuma ma'abutansa su ne masu hijira zuwa gare su ma'ana masu shi an ci su suke koma zuwa gunsu domin wanda yake rigar shi an ci ko da ta a awar gaskiyar bin ahlul baitin a jahilce bai sani ba kuma da mafi yawan waɗanda muke da su yanzu da yawan su ba su san waɗannan abubuwan ma da suke cikin hatta littafan su ba kamar za ka ji suna wani cika baki suna cewa ahlul suna ba san littafan su ba ai ba wanda ya jahilci littafin sa ilimin shi'a abubuwan da suke cikin littafin da yawa su ba su sani ba don haka da yawan su sun ɗauka da gaske wannan hanyar ita ce hanyar ahlul baitin alhali ko ahlul baiti daban harkar wannan da ake cewa shi'a ita ma daban to shi ne ce masu irin wannan aƙidar su ne a hankali a hankali suke hijira su koma bin waɗancan 'yan ismailiyya ɗin la ilallahi wa rasulihi ba zuwa ga Allah da manzon Allah ba sai ga mutum da in dai shi'a ya shiga to da wahala ka gan shi kuma ya koma ta kawa da zuhudu tsoron Allah gudun duniya karanta alkur'ani ana hawaye eh, sallar dare babu ba ka sami shi ana maka wannan ba saboda ne musulunci na mai tsoron Allah ne wanda ya yarda da wannan alkur'ani wanda ku bai yarda da alkur'ani ba ya za a iya karanta shi ma har ya kuka kafirai ne suka rubuta shi su ne sahabbai su suka rubuta suka canza abin da suka canza suka sa abin da suka ga dama suka taimaka wa siyasar shugabanni na zamanin su haka a da shi a ciki to za a yi mutum mai karanta wannan ya ji a zuciyarsa cewa wannan abin zai kara masa tsoron Allah mun gane wannan Allah madauki ya kyauta sai ce wa hum ansaruhum su ne mataimakansu la ansarullah wa rasuli ba masu taimakawa Allah da manzan Allah ba ya ce to duk idan har haka abin ko yake ba ya ce mana fa kanat ba tunda na mene menene harafin sharaɗi ne ko ina jawabin sharaɗi? ga sai ce ulima to in ko waɗannan su ne masu shaida cewa wai addini na shi'a shine gaskiya masu ismailiya ma ga aƙidinsu su ne za su ba da shaida cewa shi'a ita ce alfirkatun najiya in ko haka ne سيتي علم أن شهادة الإسماعيلية للشيعة بأنهم على حق شهادة مردودة باتفاق الأكلاء إن هكذا كوا تللك واجبي أفني شوى شهادة إن إسماعيلية ناسي بشيئنتي نإثني أشرية شوى وي سوني أكن جسيا gaskiya to shaida ce wadda za a mai da ita a باتفاق watsi da ما ba za أكن ونمتنين da fatan mun fahimci abu to sai ce fa na hada shahida lalle ku shi mai wannan shaidar wa ne wannan shaidar tusi yawwa kuna gani mai kafa shaidar fa shine ibn mutahhar ne shi yana kafa shaida da malamin cewa aqidar a ita ce a firqatul najiya yace fa inna hada shahida in kana ya'rifu anna ma huwa alayhi mukhalifu li dinil islam fil batin in ne wannan shaidar wato shi wato shi tusi ya san cewa abin da yake kai addinin da yake kai ya sabawa addinin musulunci a batini can a koye wa inna ma azhara tashayyu'a kawai ya bayyanar da shi an ci ne fuka bihi inda musulmi dan ya koda kansa a wurin musulmi Na faɗu nan ana nufin talla dan ya rawaje kansa ya kallan kansa a wurin musulmi har ya karbu domin dama in baka in mai son ya bata addini in bai shigo wata cikin wani abu da ake so addinin ba ba za a karba ba to sai suka zaɓi rigar da za su sako ita ce rigar shi'a su masu wancan to in har mai wannan shaidar ya san cewa abin da yake kai ya saba ma addinin musulunci ya yi amfani da shi'a ne kawai don ya tallan kansa a karɓa sai ce fa huwa muhtajun ila ta'zimin tashayyu'i ai kuwa lalle lalle yana buƙatar ya girmama shi'anci tunda ita ce rigar da yake shiga don a karɓe shi kun gane abin wannan ma'ana kenan mun gano sirrin dalilin da yasa a tusi yake cewa shi an fi shi a imamiyya itna ashariya sune firkatun najiya saboda mai ita ce rigarsa da ita ya zo wa al'ummar musulmi a matsayinsa na ismailiya batiniya mai irin waɗancan aƙidu na kafirci wanda idan bai zo da wannan rigar ba ba za a karɓe shi ba ka ko idan bai taimaka wa wannan aƙidar ya ce ita ce mai kyau ba ya za a yi ya taimakawa ya za a ce ya bar addininsa ya faɗi da fatan mun gane to sai ke cewa فهو محتاج إلى تعظيم التشيع وشهادته له شهادة المرء لنفسه kaga kuwa shaidan nan da yawa shi an ci cewa ita ce hanya daidai to kamar shaidan mutum ce ga kansa ya halatta mutum ya je gun alkali a ce kawo shaida kai ce ni ne an yi matsala an kai shi kara kai kayi ka za ce ban yi ba ina shaidarka? ka ni ne ina nan aka yi to a duniyar hamasa hankali ai ba karɓar wannan ko don haka nasiruddin tusi shaidarsa cewa imamiya ita ce firkatun najiya shaida ce ta mutum da kansa don haka ba a karɓa kun gane abin sai ce fahuwa ka shahadati adamiyyi li nafsihi kamar wato shaidar dan adam ne da kansa lakinnahu fi hadhihi shahada amma a wannan shahadar tasa ko shaidar da ya kafa ya alamu annahu kadibu shi ya san ƙarya yake in ji ibn taymiya wa inna ma kazaba fiha kama kazaba fi sa'iri ahwalihi yayi ƙarya ne a wannan kamar yadda ya ƙarya a sauran halayensa domin da dama sauran halayen duk ƙaryar ce zaka wannan ma ɗaya ce daga cikin ƙarerayin da su ne sa yace wa in kana ya taqidu din al-islam fil batin in ko yana nufin ya kudurci addinin musulunci a kan a zuciya wa yadhunnu anna ha'ula'i ala islam kuma yana zaton cewa waɗannan wato shi'a ibn ashariya akan addinin musulunci suke kana aidan shahidan li nafsihi har yanzu dai yana nan kansa yake wa shaida ba za a karɓa ba lakin a jahilihi wa balalihi amma anan sai mu ce jahilci ne da bata ba irin can ƙarya ba kun gane ai bambancin abubuwan guda biyu to sai ce wa ala takbirai ne kai kowace ma fassara muka bai wa abu ta ƙaryar ce ko ko ta jahilce fa mar'i li nafsihi la tuqbalu mutum ya wa kansa shaida shaida ce da ba a karba ba sawa'un alima kadhiba nafsihi ya san ƙaryar kansa cewa shi ƙarya yayin aw itaqada sidqa nafsihi ko kuwa ya kudurci cewa shi gaskiya ya faɗa kamar fi sunani kamar da ya zo a cikin sunan عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى منزل الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل shahadatu خصم wala zanin ba a karɓar shaidar abokin ولا wala zanin ko mai zato wala على أخيه ala وتحكدي ko mai مي وني mai النفي wani mummunan nufi a zuciyarsa ya karbi shaidarsa uwansa duk wanda aka san shi yana da kulli mummuna akan uwansa to ba za a karbi shaidarsa a kan nan ba misali mutum ya san ko an san akwai gaba tsakaninsa da wani sai shari'a ta hada su da wannan kaga ba za a karbi shaidar sashi a kan wannan ba an san akwai gaba tsakanin su in suna da rikici da wani sai wani ya kawo wannan a matsayin shaida to ba za a karbi shaida wannan sai a ce to ai kai ka kawo mutumin da ai da gaba tsakanin su da wannan dan me zai zo ya shaida a kansa an ba za a karba ba to shine abin da ke nufi duk da cewa wannan ah, hadisin da wannan lafazin ah, shi mai taƙiƙin littafi yana cewa bai same shi da wannan lafazin ba amma ya zo da wasu lafun musnad al-imam ahmad daga abdullahi ibn amr ibn al-as a wurare da yawa kamar gashi nan ya kawo shafuka da dama inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajuzu shahadatu kha'ilin shaidar mayaudari ba a karbata wala mahdudin fil islam ko wanda aka yi mahadda ayin haddi aka yi masa hukuncin haddi a musulunci ba a karɓar shaidarsa kamar da aka yi masa misali hukuncin a haddi na ƙazafi ko sai ba a karɓar shaidarsa saboda wannan nasin alkur'ani ne wala bi zimrin ala sahibi zimrin ne haka ake kama ba zamrin ba haka nan ba a karbar shaidar mutumin da yake mai hikdi mai mummunan kulli a zuciyarsa dangane da wani to ba a karbar shaidarsa akan dan uwansa asalin yadda hadisin ke ne kuma kamar da mai taqiqin yake cewa isnadin sa sahihi ne da wannan lafazin na biyu na faɗa na faɗa ba lafazin da ibn timiya kawo ba mun fahimci abin to sai a ƙarshe sai ce wa ha'ula'i husma'u abunna waɗannan masu wato abin nan masu husuma ne ɗan zato ne muttahamuna kuma waɗanda ake tuhuma ne zawo zimrin masu hikidi ne wanda suke da hikidi akan sahabbai ma to ina ga hikidi kuma akan wasu masu hikidi ne ala ahli sunnati wal jama'a fa shahadatuhum mardudatun bi kulli tariqin dan haka shaidar da za su yi an mai da ita ba a karɓa ko ba ta wata hanya ta biyu ba za a karɓa ba don haka dai a dunkule wani ibn jamiya ya rusa maganar cewa shi a imaniya ita ce firqatul nabiya daga bakin nasiruddin ƙusi wanda ibn mutahhar hilli ya kafa hujja da magana sa akan wannan Allah ta kubanci abin yadda to sai fuska ta gaba za mu ji kuma abin da ya ambata dangane da wai ma me ya kawo su ma su ɗauki hadisan ahalin sunna suna hujja da su to akan sa za mu tashi gaba insha Allah to Allah subhanahu wa ya tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai Allah ya tsare mana addinin mu da rayuwar mu Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah rabbil alamin yan uwa musulmai a duk inda kuke assalamu alaikum shin kun san a wannan kasashe namu na afirka allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta mu da ɗimbin malamai shin kun san akwai cibiyoyin musulunci barjak a duk faɗin afirka shin kun san duk rana akan yi tsarurrukan wa'azi a fadin afirka shin kun san ƙasashen mutu keke da majalisu na ilimi daban-daban shin kun san musulmai a fadin afirka suna nan barzak a cikin yaruka daban-daban suna tv dama ce ga kowa dama ce ga masu karantarwa don isar da wa'azinsu faɗakarwansu karatunsu zuwa ga al'ummar musulman afirka baki daya da ma 'yan afirka mazauna saboda haka muna kira da babbar murya ka taho ki taho ku taho ku haɗa kai da mu don isar da saƙon allah da saƙon manzon allah zuwa duniya baki daya mu a tashar kunna tv duk inda kuke za mu yi ƙoƙarin zaƙulo ku ku taimaka ku ko hannunku mu miƙa muku namu mu isar da sakon Allah zuwa ga 'yan uwa a cikin gidaddajin su sunna tv tashar ku zaɓo sunna tv sunna leka gidan kowa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا بالله وباليوم الآخر وما هم وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشركون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم وعي فهم لا يرجعون أو كسيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في عيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم, إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما ضعوبة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عند الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة وكفر واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها عرضا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعدكم لبعد عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولكن على هوا مكيف whatever. I want to be right? Naam? I don't know. Alhamdulillah. Lakan and maar I was only playing Ram Lakan music. So we So he came in and he started to dance and I thought to myself like at that point I don't think I'll, I'll في مرضى مفاجأتنا لكم صرنا لعيونكم زدنا الأحلام من سبعة لتمة الحلم الإضافي ممكن يكون من نصنع كل اللي عليكم تبعتونا لنا كلمة حلم أو دريم أو غيب على الرقم اللي